mijina ya ce sai na zubar da cikina. Yaya zan yi? Mahaifiyata ta ce sai na saki matata. Yaya zan yi? Mijina yana saduwa da 'yar da muka haifa. Yaya zan yi? Saura sati ɗaya bikinmu, saurayina ya guje ni. Yaya zan yi? Tun da muka yi aure, mijina bai taɓa saduwa da ni ba. Yaya zan yi? Ina son wata yarinya, amma na kasa faɗa mata. Yaya zan yi? Ina son aure, amma ba ni da tsayayyen saurayi. Yaya zan yi? Saurayina ya koma soyayya da mahaifiyata. Yaya zan yi? Ciwon sanyi ya ɗauke min sha'awata. Yaya zan yi? Ina biya wa kaina da kaina bukata. saboda rashin miji. Yaya zan yi? Mijina baya nema na ta gaba sai ta baya. Yaya zan yi? Ku dai ku bi mu tarimi Rimi Online TV da ke YouTube domin jin yadda za ta kasance ta cikin wannan shiri mai suna Yaya zan yi? Yaya zan yi? Yaya zan yi? Don neman ƙarin bayani sifili bakwai sifili uku hudu biyar uku biyar biyar bakwai takwas yaya zan yi yaya zan yi yaya zan yi